أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga tsayayyen halitta annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa baki daya muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah wanda ya nuna muna wannan marice na asabar ashirin ga watan ramadana hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da yau ina ganin talatin kenan ko talatin ga watan uku miladiya shekara ta dubu biyu da ishirin da nawa da hudu 2024 'yan uwa kamar da kuka sani muna a cikin karatun suratul ankabut yau kuma za mu shiga cikin farkon suratul rum insha Allah jiya mun karasa karatu a suratul ankabut a wannan masallaci mai albarka masallacin headquarter ta form 1 a nan unguwar otaku a nan birnin tarayya na abuja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 بغلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ما شاء الله wannan sura ميسوره sura سوره suna suratul wadda a sura ce makiya kamar da kuka sani surorin makiya suna da nasu siffofi da ɗabi'a ta da kuma makasudi na saukar da su wanda babban al'amari da suratun rum take magana shine matsaloli na aƙida aƙida ta musulunci da kuma a imani da kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da annabci na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da bayani abinda da tashin alkiyama da kuma sakamako a gobe a ranar alkiyama. Wannan suran ma ita ma irin wannan ɗabi'a ta surorin makka take da su. wannan sura ta fara da ba da labari na gaibi na nuna cewa lallai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a ya zo daga wajen Allah maɗaukakin sarki don ya ba da labarin abin da bai faru ba amma ɗan lokaci kaɗan zai faru shine cewa mutanen rumawa da farisawa suka ci nasara a kansu Allah madaukakin sarki ya labarta ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani cewa za su rama za su sake samun galaba a kansu kuma wannan a cikin 'yan shekaru kaɗan wannan kamar da malamai suka faɗa a kuma kamar da muka gani ƙarara yana ƙara tabbatar da manzanci na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya wa min indillahi ta'ala har waye wannan sura tana bayani a kan haƙiƙani na waton faɗa tsakanin gaskiya da ƙarya da kuma me da kuma abin da ya shafi a hizbullah da hirbushetan. shaitan wannan al'amari ne na rayuwa ko da yaushe gaskiya da ƙarya har duniya ta tashi ba su taɓa daidaituwa abubuwa ne waɗanda akwai faɗa tsakaninsu muna ji ko jama'a ko to wannan ko shi a wannan sura abinda zai zo abinda za mu gani abinda zai zo ya faru kenan bayan wannan sura za ta zo ta yi magana ga abinda ya shafi alkiyama tashi alkiyama da kuma abin da ya shafi a bata da kuma abin da ya shafi a gaskiya da sauransu duka za mu gani a cikin wannan sura a ƙarshe wannan sura ta cika ta game da labari na shawa na cewa duk idan waɗannan ayoyi da wannan gargaɗi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi in bai amfane su ba to babu wani abu da zai amfane su a duniya na amala a sake karanta mana wannan ayoyi بسم الله الرحمن الرحيم ألف غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من ربهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون الله ما سكي يكي ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ألف لام ميم وإن حرفا كما دمك شا بياني أشم بايا سنا نون معجزة القرآن سنا نون وإن حرفا ya ku larabawa an saukar da alƙur'ani da irin harufan da kuka sani na rufin hijab alif ba ta sa amma ga kuma da harfan nan aka yi kalmomin shi da jimlolin shi amma duk da haka ba yadda kuka saba sanin waƙoƙi da wasu abubuwa ba haka alƙur'ani yake akwai mu'jiza wannan harfa mafi yawan malamai tun daga sahabbai idan suka zo ga wannan huruful muqatta'a alif lam mim alif lam ra alif lam mim ra kaf ha ya ain sad nun wal qalam yasin hamim dukkan wa'annan haruffa abinda suke cewa Allahu a'lamu bi muradihi Allah shi ya fi sanin abinda yake nufi da wa'annan kuma shine mai don ma'alla Allah sarki ilimi lallai wa'anda mun san harfa ne wa'anda muka sani alif mun san shi lamun mun san shi mun san shi amma mai Allah ke nufi da wannan ba ku sani ba yes akwai kokari da mutane suka musamman mutanen zamani na cewa duk harafin da gangani an fara da shi cikin wannan huruful muqatta na farko ne harafin da fi kowane yawa a cikin wannan sura mai bi mashi ne yake bi mashi da yawa sannan mai bi mashi don haka based on wannan magana ta su. a wannan sura alif ya fi kowane harafi cikin hurufin hijajiya yawa wanda ke bi mashi da yawa sannan lam wanda ke bi mashi da yawa sannan mimun to amma dai haƙiƙanin muradi da ake nufi da wannan Allahu a'lam bi muradi Allah shine masanin abin Allah ce batin ru an rinjayi rumawa daular rumawa daula ce ta kiristoci nasara da suka gwamza yaƙi da su da farisawa su kuma farisawa masu majusawa ne ba su da littafi ba su da addini sai addinin bauta wuta da aka rinjaye su suka yi yaƙi sai shawa waɗanda su ma suna bautar gumaka to suna ganin addininsu ya fi kusa da addinin farisawa na bautar gumaka su kuma rumawa addininsu ya fi kusa ga musulmi su da suke da addini su da suke da littafi sai suka rika murna suna cewa yadda su waɗancan masu bautar wuta masu bautar gumaka suka rinjaye masu bautar wanda suke da littafi mu ma haka za mu zo mu rinjaye annabi sallallahu alaihi wasallam don haka a wannan sai a annabi sallallahu alaihi wasallam da mabiyan shi sahabbai suka yi bakin ciki saboda an rinjaye rumawa duk da cewa akwai sabani da addini gare su da su amma duk da haka musulmi ya fi kusa da kiristoci da yahudawa fiye da kusanci shi da waanda musu san ma yadda da annabawan don haka sai wannan sura ta zo a wannan ayoyin tana bashara ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lalle an rinjaye rumawa fi adnal ard a ƙasa ta kusa kusa ga garinsu hanyar garinsu wanda ya yi kusa da daga garin Rum zuwa Farisa muna ji ko to amma mu sani wa hum min ba'di galabihim sayaghlibu bayan an rinjaye su to su ma za su yi mi za su rinjaya za a sake gwabza yaƙi da rumawa da farisawa a nan wannan karo ɗin sai Allah ya ba rumawa eh, kiristoci nasara akan me akan farisawa Allah ya ce fi bi isnin cikin yan ƙanƙanin shekaru nan ƙanƙanin shekaru an ka ce bid'a aka ce daga uku zuwa tara ko goma abin da bai kai uku ba ba a ce mai bid'a abin da ya wuce goma shi ma ba a ce mai bid'a don haka yana nan cikin wannan shekarun cikin wannan adadin daga uku zuwa tara abin da kai goma shi ake shi mabide don haka Allah nan maɗaukakin sarki ya faɗi ma Gudun shekarun da rumawa za su rinjayi za su ci za su ci farisawa da yaƙi kuma abin da ya faru ke a shekara ta bakwai bayan su farisawa sun ci galaba a kan rumawa a shekara ta bakwai wanda ya yi daidai da lokacin da aka yi yaƙin badar musulmi suna murna sun ci yaƙin badar su ma kiristawa suna murna sun rinjayi mai son rinjaye farisawa don haka sai ya zama musulmi suka yi murna ga murnar cin yakin su akan a kan ƙwarai shawa mashirkai ga kuma murnar da suka yi waɗanda suke kusa da su ga addini su ne rumawa kiristoci su ma son rinjaye maƙiyansu ne Allah ce fifi da isini cikin 'yan shekaru 'yan kaɗan kuma haka ya tabbata shekara bakwai kaga shekara bakwai tana tsakanin shekara uku zuwa na zuwa goma Allah ce lillahi al'amru al'amari na Allah ne min qablu a can da wa min ba'adu da bayan haka duka ne al'amari na Allah ne lokacin da farisawa suka ci galaba akan majusawa a kan rumawa al'amari na Allah ne haka Allah ya so yanzu kuma da aka sake gwabza yaƙi rumawa suka ci galaba akan farisawa shi ma lillahi al'amru shine na lillahi al'amru min qablu wa min ba'd al'amari na Allah ne a canja da yanzu ma da bayan haka wa yawma idin lokacin nan da ruma za su ci nasara ya fuqahul mu'minun mu'minai za su kasance suna masu murna suna farin ciki Allah mu'minai za su yi farin ciki wanda sai nuna mana cewa jama'a ko da ba ka kusa ga mutum ba fahim ba da ku ɗaya ba 100% to akwai abin da aka ce ma musamaha ta addini mu'ayasha ta addini wanda kake da shi da kusa da shi to alal ko bi ta kaya in ma mu'amala ce ta kama ya fi kamata ka goya mishi baya fiye da wanda kake da nisa da shi yanzu jama'a duk wanda ya kalba kiran musulunci dan uwanka ne musulmi da dan me da dan me da dan me kada ka yadda ka taimaka ka ba da goyon baya a yaƙi ɗan uwanka musulmi ko da ko kuna da saɓanin fahimta da shi saboda me saboda abubuwan da suka haɗa ku da shi sun fi wanda suka raba ku da wancan yanzu misali musulmi dukkan su. sun yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne sun yadda da cewa alqur'ani shine littafin sun yadda da cewa makka ita ce alƙiblan mu ko ba haka ba sun yadda da five daily prayers waɗanda salloli guda biyar sun yadda da azumi sun yadda da zakka sun yadda da hajji to ina ga wanda shi yake kafiri shi bai yadda da annabin ka ba bai yadda da sallar ka ba bai yadda da alƙiblar ka ba bai yadda da zakkar ka ba bai yadda da duk wasu abubuwa waɗanda kai ga addinin ka ma'alumun biddini biddarura wajibi ne ma kai imani da su don duk wanda bai imani da su ba ba ma musulmi ba ne Ba haka duk yadda ta kaya wanda yake musulmi dan uwanka musulmi ko me aka yi ɗan uwanka ne musulmi kada ya zama kana da matsala da shi to shi ne ne ke cewa lillahi al min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'min don haka kai ɗan uwanka musulmi a koda yaushe ka zama taimako akan musulminka a musulmi ɗan uwanka haka su guduban sahabbai ba ma musulmi ba kiristoci ne suka yi murna da cin nasarar kiristoci akan me akan wa'anda ba su da addini ashe kenan fal afdalu fal afdal wanda ka fi kusa gare shi sannan wanda ka fi kusa gare shi sannan wanda ka fi kusa gare shi musulmi dukkan su bihtilafi da sabanin aƙidodinsu da fahimtocinsu da mazhabobinsu sun fi kusa gare ka fiye da kiristoci da nasara nasara kiristoci da yahudawa mun fi kusa da su saboda duk mun yadda da Allah guda sannan mun yadda da me mun yadda da a annabawansu inda matsala ta kusa da annabi ne ba to mun fi kusa da su da wanda ba su ma yadda da annabawanku ba irin masu bautar gumaka da masu bautar a magiro da masu bautar wuta da masu bautar wasu abubuwa can da don haka ashe in ƙawance ne ya fi sauƙi mu yi ƙawance da kiristoci da yahudawa fiye da waɗanda ba su da addini mun fahimci wannan to wanda yake cewa a musulmi sai suka yi muminai sai suka yi murna saboda rinjayar da su waɗanda rumawa suka yi na يشاء وهو العزيز الرحيم maɗaukakin sarki ya ce bi nafsurillah da taimakon Allah Allah maɗaukakin sarki da taimakon shi ya saka rumawa suka rinjaye farisawa ba ƙoƙarin kansu ba ne ba ƙoƙarin kansu ba ne taimakon Allah ne don haka ko yaƙi aka je mun ga abin da ya faru a da aka yi yaƙin Uhud musulmi suna gani suka rudu da kansu sai taimakon Allah ya jaye musu sai gashi suna gudu don haka ba dubara kansu bace dubara ce ta Allah shine Allah ce bi nasrillah da taimakon Allah ya suru man ya sha Allah yake taimakon wanda ya wanda ya so can min kawul lokacin da aka yi aka yi yakin farko bi nasrillah da taimakon Allah ne Allah ya taimaki farisawa akan rumawa yanzu ma min ba'adu da aka sake gwabzawa rumawa suka rinjayi farisawa bi nasrillahi don haka bi yanzu yansur man sha da taimakon Allah ke taimakon wanda ya su kuma da hikima wadda Allah ya su <clears throat> Allah yana da hikima in ka samu nasara wata hikima ce ta Allah in aka rinjaye ka wata nasara ce ta Allah lokacin da aka ci yakin badar nasara ce ta Allah lokacin da aka yi Uhudu aka rinjaye musulmi nasara ce ta Allah kuma hikima ce ta Allah ya nuna mu musulmi lallai saba ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba karamin sako bane ba karamin bala'i bane wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan dutsen waɗanda suke harbi suke da kwari da baka su tsaya can sama sai an gaya musu lokaci ya yi su sauko suna ganin an fara samun nasarar farko sai suka fara saukowa aka tafi wajen tara ganima ashe aka saba ma aiki sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam aka saba ma an saba ma Allah wa man yuti rasula faqad ata Allah duk wanda ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa yawa Allah biyayya don haka saba ma annabi ba karamin bala'i bane sai Allah tun ba a yi nisa ba ya ɗanɗana musu azaba na wannan kuskuren da suka yi domin ya zama darasi ya zama izna har ila yau mai kiyamaci a gane cewa saba ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba karamin bala'i bane ba wai don Allah baya son muminai su ci nasara ba amma wani hikimomi ne na Allah wanda zai zama darasi da izna ga waɗanda suke baya har duniya ta tashi sani dai wa huwa azizur rahim Allah mabwayi ne shi ke da buwaya ya aza wanda ya so ko mai ƙarfi ne ko mai rauni ne lokacin da ya so kuma an rahimu Allah mai rahama ne da jinƙayi da bayan shi tare da wannan Allah yana da rahama na'am وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعد الله alƙawarin Allah ne Allah yana taimakon wanda ya so duk lokacin da Allah ya so idan mutum ya cika abin nan sharuɗa na nasara to wa'adullah alƙawarin Allah ne Allah zai taimake shi idan ka cika sharuɗa na addu'a Allah zai karɓi addu'arka idan ka cika sharuɗa na nema Allah zai taimake ka ka samu idan ka cika sharuɗa na neman duniya ko neman ilimi Allah zai bi zai taimake ka ka samu wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana duk wanda ya kokari ga al'amarin mu Allah ce zai taimake za mu taimake shi alkawarin Allah ne duk wanda ya nema zai samu sai dai ba alkawarin Allah ne ba ya ce zai baka da yawa ko yadda kake so shi Allah yana baka yadda yake so yadda yadda a cikin ilimin shi na gaibu yake ganin ya dace da kai la yukhalifu Allahu ahad Allah bai taɓa saba alkawarin shi walakin na aksarar nasu la alamu. sai dai mafi yawan mutane ba su san haka ba ba su san cewa alƙawarin Allah gaskiya ne me yasa ba alƙawari wallahi Allah bai saba alƙawari Allah mai cika alƙawari ne la yasrifu mi'at don haka kai dai ka doki matakai na nasara ka wa Allah biyayya ka koma ma Allah da bauta lalle tabbas Allah zai cika maka alƙawari don haka ya kusa habbai ku ya haƙuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu lokacin da suka kawo mashi koki ya rasulullah istansir lana ud'u lana ka neman muna taimako ga Allah kai muna addu'a Allah ya taimake ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani waɗanda suke kafin ku sun kasance za a zo da mutum a yanka shi da zantu da zantu ba ko da wuka ba a ɓare shi yanka biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi bai hana shi da bai hana saura da shi ya zama ya komo ya ba addinin Allah wannan duk bai kange shi da addinin Allah amma ko ai ba ai muku haka babu wanda ya taba dogon zanto ya yanka mutum daga madiga har ƙasa yace bai hana su ba yace sai dai mutane ne masu gaugawa ku bar gaugawa ku yi haƙuri ku yi haƙuri ya ce wallahi wani zai tashi daga sana'a shi ne babban birnin tarayya na iraki har zuwa hadar mawut wata state a iraki zai samu security da tsaro la ya khafu illallah ba wani abun da yake tsoro illa ziba ala ganin sai kuma kura kada ta cinye mai dabbobi shi watan za a samu yalwa da security a madina da sahabbai da musulmi da musulunci za su samu ɗaukaka a samu kwanciyar hankali babu wani tashin babu wani tashin hankali don haka me da gaugawa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ga alƙawarin da yawa sahabbai kuma wannan ya tabbata tun a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam har sahabbai wasu suka fara shakku suna ganin cewa a'a wannan ɗari da dukiyar da ta zama falafala anya ba wai gaban mu ne aka fara gaggauto mu na lahira saboda wasu sun mutu su samu wannan babban rabo ba amma gashi a ƙarshe ƙarshe an samu an samu buɗi musulunci ya buga birane da yawa sun shiga musulunci wasu an samu ganimomi musulmi sun wadata sun yi arziki mun gani don haka mafi yawan mutane ba su san yadda hikimar Allah take ba amma dai ku sani Allah bai saba da wani na يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون سوى أن وأن سوى كافر شيء الله ما لو كان سلبي abinda kawai suka sani abinda yake bayyane na rayuwar duniya amma abinda yake ɓoye shine mafumin mukhalafa ba su san shi ba yanzu kafin za a gani ya lamu da zahira min alhayatin duniya duk yadda technology yake yadda harka ta geografiya eh, take sun sani sun sai da za a hada teknoloji na jirgi har jirgi ya tashi ya je wata ƙasa ya sauka lafiya lau ya aje mutane lafiya lau ya sake tasowa ya kawo mutane a yi mota mai kyau a yi iya kwandishin ya ba da iska a yi fanka ta ba da iska ga mashin nan ga mota nan kai ka ga komai da ka sani tsaf tsaf na rayuwar duniya ba su ne hudu da nasara ba amma ni Allah ya ce wahum anil akhirati hum ghafilun ga rayuwar duniya ga falan ga duniya kawai ba su sani ba yanzu za ka samu wani farfesa ko wani injiniya ko wani babban likita zai iya fede mutum ya ɗauko zuciyar shi ya fede ta ya fitar ya yi mata operation ya fitar da cutar da take ciki amma da za ka tambaye shi game da lahira sai ce amma wani lahira kwan mutu ya shige nan bai da imani gashi ya san rayuwar duniya mai ilimi ne na rayuwar duniya amma abin da yake koye na rayuwar duniya na cewa akwai wata rayuwa bayan wannan duniya cewa wannan duniya cin kasuwa ne aka zo cin riba yana can a gobe kiyama bai sani ba ma za ba adal mauti bai sani ba to wannan shi ne ke tattare da kafirai waɗanda ba su imani da Allah ba za ka san ko za ka ga komi sun sani na ilimin duniya economy ne likitanci ne harkar jarida ce harkar me ce duka sun sani sai dai wahu an al'akhirati gafilun gafalallu ne ga rayuwar lafira ba su san komi ba aikin banza ne don haka kada kafuri ya baka sha'awa ko ka saka da shi baka sha'awa duk abubuwan da suka ba abin sha'awa wallahi ba abin sha'awa ba abin mun ba al'ada aulaita awalan yatafakkaru fi anfusihim يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ويشن أولم يتفكروا في أنفسهم ba su tunani game da kawukan sai yadda Allah ya halice su wa fi anfusikum afala ta ake nuna a can wata aya ke ko a rayuwar ku kan kuma kai ka duba yadda Allah ya yi ka kai baka tunani خلق الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر كي أن أدم يكفي كان يقوم مني bayan kwana arba'in ka zamo abin nan gudan jini bayan kwana arba'in ka kasance tsoka bayan haka Allah ya aiko da mala'iku mala'iki aka halitta ka aka busa maka rayuwa kai me kake kulikal hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun don haka dan adam ba komai bane baka tunani ga kanka bayan Allah ya halice ka baka komai kana jinjiri kana mai rauni baka san inda kake ba kana girma kana jinjiri har ka zama dan saurayi har ka girma wayan shi ne kake wa Allah fadara aw da yatafakkaru fi anfusihim ba ha ga irin yadda Allah madaukakin sarki ya halitta ka ya kyautata halittarka ya kyautata zubinka ya yi maka idanu biyu yanzu ko hikimar da Allah sa cikin idonka muna ji ko hikimar da Allah sa a cikin idonka ko ita kawai ka tsaya ya kake gani wannan idon naka kafin ka gani irin yadda Allah sa cikin dan wannan karamin idonka da yanzu bature ne zai abin da baka san iyakar technology za a je a duba a bashi a sa wuta in yanzu batun ya doke ko wuta source of energy ya doke shi kenan mutum ya zo bai gani da haka Allah ya maka ka. amma kai dan adam Allah ya maka ido da ɗan ƙaramin idonka wanda bai wuce girman kwabo ba faɗin shi duka bai wuce faɗin abin nan kwabo ba yanzu sai ka gani a ka haska duniya ka gani abinda ya fi miliyan miliyan na idon ba wanda ido ɗan ƙarami ne ba amma sai ya gano maka mi ya gano maka duk duniya da ta ka yi dogon haske ka yi ƙaramin haske duk ka. idonka ka, ga ido kake gani a gano cewa ga idon nan ka yi kallon ƙwarai ko ka harari mutum ko ka yi mashi bambushi duk da idon Allah kunyanka ka duba irin yadda Allah ya haɗa jinka yanzu cikin hikima ta Allah ya samu da jinka daidai wa daidai yanzu kuna jina da yanzu Allah in ya so sai ya sa kunyanka wanda kake magana kusa gare shi ba ka iya jin shi sosai sai an nemo wani abu ko mutum ya yi ƙara ya ce kai wane a kafin za a magana amma yanzu sai kawai mutum magana in ma kana son tasirin ta sai ka yi ne sai ka yi magana ɗan kaɗan ya ci kuma Allah bai buɗe sautin ka ba wanda ya zama idan za ku yi magana da juna kowa sai ya yi haka saboda in baka eh, saboda sautin ila da yake shiga cikin kullum ka la ilaha Allah ya halitta maka feelings na ji yanzu kana sa hannu ga wuta kafin ma zafi ya isa sai ya kai maka signal kai maza ka jaye kada ka halaka da Allah bai sa maka haka nan ba yanzu sai ka zo ka zauna akan garwashi ya zo ya kona ka har ya kashe ka kai baka jiya ba in baka da lafiya akwai matsala cikin jikinka Allah sai ya aiko da ɗan aike su ne irin ciwon kai daga ciwon ka sai ka gane cewa a ah, akwai matsala wannan ciwon kai ka gaji ne ya kamata ka je kuma wannan ciwon kai malaria ne wannan ciwon kai kaza ne wannan ciwon kai kaza ne Allah shine Allah ce awalai tafakkaru fi anfusihim shin mutane ba su tuntuni game da kawo kansu irin yadda Allah ya shirya halittar nan shin wa zai iya yin wannan halitta da basira da fasaha irin ubangiji Allah madaukakin sarki ma khalaqa samawati wal arda Allah bai halicci sammai da ƙasa ba wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin sama da ƙasa shine na halittu mutane da aljannu da duk sauran wata halitta da dabbobi illa bil haqqi sai da gaskiya da serious abin nan seriousness wa ajalin musamman da wani ajali wanda Allah ya kaddare kowane abubuwan da kuka gani suna da lokacin su shanuwa tana da lokacin da Allah ya yi na halitta ta in lokacin ta ya wuce dan adam haka aljannu haka da komai da kasani sai dai waɗanda kasiran minan nas da yawa daga cikin mutane bilqa'i rabbihim lakafiruna game da haɗuwa da ubangiji su masu kafircewa ne duk wannan abin da Allah ya yi sun san cewa tuwo kawai ka kawo tuwo akan tebur banza ba ta kawo shi amma yanzu wai duka sama ɗin nan da ƙasa da Allah halitta Allah ya shirya maka wanda ya maka hannuwa guda biyu bai maka hannuwa goma ba ya maka yatsu a kowane hannu yatsu biyar kowane da amfanin shi wannan ka yi nuni wannan ka rike wani abu wannan ka yi dabka wai duk wai su ne wai wai haka kawai suka zo wai ai ka sai ya taɓa cewa basira Allah ya ce wa inda kafiran minan nasi da yawa daga cikin mutane bi da qa'ima mafi game da hada da ubangiji su da kafiri da kafirai wal yazbillah na'am أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآخر قالوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وأمروها أكثر مما أمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون shin wai awalan yasiru fil ardi ba za su yi tafiya a cikin doron ƙasa ba su yi tafiya ko ina fayan zuru sai su ga kai fa kana aqibatul ya ƙarshen waɗanda suka zo kafin su irin su adawa da samudawa da mutanen annabi nuhu da mutanen annabi a lulu yadda duk Allah ya halaka su ba su tafiya su yawo su gani in kana son ka ƙara ganewa ba wai kawai ka tare ta a littafi ba ku je ku yi tafiya bahaushe ma yana cewa tafiya ba je iri to ku je ku ga wuraren nan na tarihi ya ƙanshen waɗanda suka kasance kafin su waɗanda suka yi fadara na farko dai su sani kano a shadda min nubuwa in ƙarfi ne ake magana da ƙarfi na mulki da ƙarfi na kulli na jiki sun fi su ku waɗannan ƙwarishawa masu fankare ma annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah da addinin Allah kun kai kun kai abin nan a adawa da samudawa kun kai ba ku ɗan ƙanan da ku kanu shadda minin kuwa na farko sun fi su ƙarfi wa tsarin an sannan ko noma ne za a yi noman ma sun fi su noman su ba irin na ba ne, sannan ita ƙasar wa amaruha akthara mimma amaruha sun raya ƙasa fiye da yadda fiye da me yadda ku kuke iya raya ta su iyakacin ganin ka yan yadda suke noma na shekara da shekaru ku da kuke noman kawai noman kota yau na shekara sannan waje atuhum rusuluhum bil bayinat a manzannin su sun zo musu da ayoyi bayyanannu me nan da aka yi idmari shine da suka zo musu buhu sai suka karyata su fa a ahlakahum Allah sai Allah ya halaka su shi shine takdir nan sai Allah ya halaka su don haka kamar yadda Allah ya halaka wa'ancan wa'anda in ƙarfi ne sun fi ku ƙarfi in kuɗi ne sun bi ku ƙarfi eh, sun fi ku kuɗi in raya duniya ne da gidaje manya-manya sun fi ku Allah ya halaka su lokacin da suka ƙareta ko ku ba abu ne wanda zai buwaye Allah ba fa ma kana Allah ya liyadhlimahum wallahi Allah bai zalunta su walakin kanu anfusahum yadhlimun sai ne kawo kansu ne ke zalunta kansu da kansu su suka zalunci kansu amma Allah bai zalunta su inna Allah la yadhlimun nasa Allah bai zalunta komi a hadisin qudsi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaito daga Allah cewa inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tuzalimu ni ubangiji Allah yace na haramta zalunci a kaina sannan na sanya zalunci ya zamo tsakanin ku haramun fala tuzalimu kada ku zalunci junan ku ba ga Allah bai zalunci su da suka yi sakamako jaza'an wufaqa ne Allah ya musu إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء حصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا abin da ya faru kenan sun ta ayoyin Allah ga alƙawarin da suka yi da Allah ga amanar da suka yi kokarin suka ce za su dauko da Allah ba su yi ba Allah sai bi da suka yi sai Allah ya musu jaza'an wifaqa jaza'an ma kasabu don haka walakin kanu anfusahum yadhlimun sai dai kawo kansu ne suke zalunta Allah ya sani. ثم Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun Allah bai kasance yana zalunta su ba sai dai kawo kansu kasance suna zalunta to da suka zalunci kansu Allah ce sun makana aqibatul ladina asabu ƙarshe na waɗanda suka munana ya kasance mun gane ku asa'u so suka munana aiki shine an mu bi Allah babban munin da suka yi munana da suka yi shine sun karyata ayoyin Allah wa kanu biha biha yastahzi'una sai ga su suna izgili da ayoyin Allah duk wanda yayi izgili da ayoyin Allah Allah zai kama shi sun yi izgili da annabawa sun yi izgili da ayoyin Allah sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam wai Allah bai ga wanda zai aiko ba sai kai sai mawaki sai kai mai sihiri وقالوا ما لهذا الرسول وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا وإذا النبي صلى الله عليه وسلم أنا أيكم kuma yana bukata ya je kasuwa yana cin abinci yana sha ai inda Allah yana son mu gyaru kuma gaskiya ne daga wajen Allah yake ai mala'iki za a aiko ko in ma ba a aiko mala'iki ba a aiko shi tare da mala'iki duk abin da ya faɗi sai mala'iki ya ce lalle Allah ya aiko shi <laughs> Allah ya gaya mana wata aya cewa kullahu antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idan la amsaktum za su iya karɓa da mala'iki ba saboda ɗabi'an mala'iku daban ɗabi'an ɗan adam daban mala'ika muna ji ko jama'a Allah ya na farko cikin rahama ta Allah ya sanya hijabi tsakanin su ba mu iya ganin su kuma rahama ce dan idan ka ga mala'iku shi kenan eh, ta riga ta kalifa lokacin da za ka ga mala'iku mala'iki to ranar mutuwar kace ta zo saboda halitta ce daban quietly ta bambanta wadda mu muna da hijabi Allah bai sa mu gani mala'iku da ido ba kamar da ba ma mala'iku ba aljannu ma da ba kai mala'iku ba Allah ya sa hijabi to Allah ce da Allah aiko mala'ika ba zan mai karba gare su ba kai yanzu ko ba mala'ika ba ka ce malamin ka aljani ya kake gani amma Allah aiko annabi jinsin mu mutum sannan ku shawa larabawa irin dai irin annabi kun san mahaifin shi kun san mahaifiyar shi mutum ne daga cikin ku dan ku ne dan dangi bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kada a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a cikin dare ya kusan abin nan kammala dare ko har ya kama sallah har kafafun shi su kumbura ko ya ga da annabi yayi mai kyauta ne da ba dan adam ban bane da suke a ah, ai ba mamaki ai da ma ba mutum bane to amma mutum ne mai jini da tsoka yana cin abinci yana sha kenan in annabi yana ai kai ma kai koyi da irin annabi sallallahu alaihi wasallam to dan haka wa kanu bi wa kanu biha yastahzi'una sai zo kasance suna izgili da ayoyin mu don haka duk wanda ya izgili ga ayoyin Allah Allah zai kama shi tun anan fatar Allah ya samu dace to ina ga ya kamata mu dakata da yake lokaci ya tafi Fatar abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladashi kuskure Allah ya shafe cikin zukata ya gafarta muna subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu